بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله madaukakin sarki da ya sake hada fuskokin سافير a wannan safiyar ta asabar watan hudu a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da goma sha shida ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a yau a darasin mu na muwatta za mu tashi a kitab na arba'in da ɗaya ma'ana kitabul hudud daga farkon mujallaji na biyu ma'ana daga farkon kitabul sani kitabul jihad kenan al sani zuwa wannan darasin da za mu yi iya abin da Allah ta'ala ya sa aka naɗa a rediyo wannan shine darasin mu na ɗari da hamsin da shida wannan kitab al kitabul hudud shine kuma kitab na arba'in da ɗaya a cikin jerin gwanan kutub da ke cikin wannan littafi na muwafa na imam malik ibn anas a gundarin bakin larabci <clears throat> idan aka ce alhaddu dan shine mufran na al alhudud jam'i mafarad ɗin shi alhaddu ina ga ce alhaddu huwa alhajizu bayna shay'aini yamna ikhtilatu ahadihima bil akhar shine alhajizu shamaki bayna shay'aini da ake sanyawa tsakanin abubuwa biyu yamna ikhtilatu ahadihima bil akhar wanda ke hana wannan ya cakudu da wannan wannan ya haɗu da wannan wani shamaki da kasa wata katanga da kasa ko wani karfe da kasa da zai raba wannan kada ke turo nan wannan kada ya tsallako nan wannan abin da kasa shi ya kira alhaddu iyakar da kasa kada wannan ya haɗu da wannan wannan ne abin da ake yi da alhaddu a bakin larabci amma alhaddu a yaren musulunci shine uqubatu muqaddaratun shari'an fi ma'asiyati litam na amina na kawai fi mithliha uqubatun wata uquba ce shari'an da shari'a ta sanya fi ma'asiyatin akan wani abin da yake laifi litamna min alwaqi fi misliha domin ta hana wannan hukumar ta hana maimaita irin wannan aikin a nan gaba da shi wanda yayi da kuma wanda ya gani kullum da ke ko wani shi yake nufi da alhaji wata hukuma mana ce hukumatin hukuma ce shar'iyyatun shar'antacciya kenan ba kowace irin hukuma ce take zama haddi ba lura ko in aka ce an tsayma da wani haddi to ma'ana an sanya mashi an yi mashi wata hukuma da shari'ar musulunci ta sa ta sa wannan abin ne kuma dan shi kada ya sake aikata irin wannan abin kuma kada wani ya gani ya sake aikata irin wannan abin domin hukuma tana zama zawacir tana zama kuma nakalan sannan ga kuma mukaffirat Zawajir tana tsoratarwa dan kada ya sake aikata irin wannan nakalan kuma tana zama hukuba gani ga wani ya shi wani tsoron Allah al'aqlu man ta'azza bi ghairi ne hankali shine wanda ya dauki wa'azi akan abin da ya shafi wani ya samu wani to tana zama akan wannan hakan nan kuma tana zama mukaffirat tahirat kafara ga wanda ake ma wannan abu kuma hukuma kamar yadda muka ambata wannan haƙƙi ne na ubangiji su hana subhanahu wataala shi yake waɗannan abuwa da suke ƙarƙashin kitabul hudud a duk lokacin da ka ji an ce kitabul hudud galibi akan faɗi abubuwa haddi haddi abubuwa guda takwas da ke karkashin waɗannan abubuwa wani lokaci akan faɗe su duka a cikin abin da kake tattaunawa wani lokacin kuma ya zama ba a waɗe su duka ba amma dai galibi kitabul hudud yana kunshe da babi babi guda takwas babi na farko shine haddul zina babi na biyu shine haddul qazfi haddul qazfi babi na uku shine haddul muskir hajji na wanda ya sha abin da ke sa maye wannan abin giya ce wannan abin mukhattarat ne da sauransu abu na hudu a ta'azir gargadi shi ma a ta'azir yana shiga babi na haji abu na gaba shine a sarika haddin sata abu na shida al-muharaba haddi na abin في ya مكامي fashi الطريق كنا على tariq kenan ana kiransu al-muharaba bima Allah ta'ala ya ce innal ladzina yuharibuna Allah أن يقتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لمن في الدنيا ولا في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليكم واعلموا أن الله غفور رحيم sai kuma ahalul baghi wanda suke su kuma yan tawaye ne sai na gaba arridda abin da ya shafi haddi na ridda waɗansu ne abuwa guda takwas da ake tattaunawa a kansu a kan abin da ya shafi kitabul hudud wani lokacin akan kawo su duka wani lokacin kuma aka kawo su ba tare da an kawo su ba amma layi ta hali ta fahimci cewar waɗannan al'amura hudud da shari'a ta sanya ta sanya shi ne na farko domin maslaha ga bayi na biyu domin tsaye da adalci a cikin al'umma saboda da haka abu ne mai da ake bukatar sosai da sosai haddi na shari'ar musulunci domin yana tsoratarwa sosai da sosai a cikin al'umma akwai mutanen da ba na kwarai ba akwai mutanen da ba na daidai ba in aka kyale mutane ba irin ta'addancin da ba za su yi wa mutane ba ko su yi dukiyoyinsu ko su ma mutuncinsu ko su ma 'ya'yansu ko su yi musu su karan kansu ina fata mun fahimci wannan da ke saboda haka Allah ta'ala a babu sata ya shar'anta yanke hannu a sari ko sari ko to fakata hu ajihu ma su tazalli ma kasaba na kala Allah wallahu azza wannan shine haji yanzu ga wannan tinkirin barawan da kotu ta yanke mishi ya yi rubuta ciki akan naira biliyan 23 naira biliyan ashirin da uku kaga wani ya zama tintirin barawo ko ta tabbatar da shi amma a ce wai an yanke mashi tarar miliyan ɗari bakwai da hamsin ko zama a gidan yari shekarar me wannan yanzu wannan a cikin biliyan ashirin da uku ma da miliyan ɗari bakwai da hamsin kenan amma da dace mashi hannu aka yi shi kenan yanzu wannan gundumi shi kenan kawai kowa ya gan shi ya san tintirin barawo kuma ka san wani na gaba yana ganin shi ba zai sake ba amma ya saci biliyan ashirin da uku an ciri abin da bai kai biliyan ɗaya ba ciki mun miliyan ɗari bakwai da hamsin ba ta kai biliyan ɗaya ba an cire miliyan ɗari biyu da hamsin a ciki ɗauka tsari na musulunci shi ne tsari tsari ne mai cike da adalci ba bambanci tsakanin babba da ƙarami duk wanda ya yi shari'a tana hawa kuma jahiltar musulunci da son zuciya da kafirci su zai kawo kyamar da ake ma shari'ar musulunci kullum da ke ko don duk wanda yake da irin wannan ra'ayin duk wanda yake da wannan ba zai so shari'ar musulunci ba zai so ko nawa ne ya bayar domin abin mashi halinsa to amma kuma shari'a musulunci ne a datsa hannun shi kenan ya aishe shi tsoron shi karan kan da kuma wani ba wanda zai iya ah, irin wannan ta'addanci na ya kashe mutane kisan mummuki dan malam fanshin mutane fanshin yan sanda na biliyan ashirin da uku malam bakar maiki wani fa ya kashe al'umma ne gaba ɗaya sun yi mutuwar sai Allah ta'ala ya hajji kafin a tsaye da shi akwai sharɗa kamar haka sharhi na farko shine shi wanda za a tsaye mata hajji din an ya kuna baligan aqila na farko ya zama bali na biyu ya zama aqil na uku ya kuna aliman bi tahrim sharɗa nawa kenan uku na farko ya zama balig idan ya zama ghairu bali. ba za su kai haddi ba kullum da ke ko idan ya zama khairu bali, ba za a tsaye mashi da haddi ba kuma alfudo mun sha maimaitawa ko dai bayyana ciki idan mace ce ko bayyana jinin al'ada idan mace ce ko bayyana ko fitar mani a bacci ne ko a farke ne mace da namiji ko kuma cika shekara goma sha takwas zai da bayanai suka sha mai maimaituwa su ne alama abu na biyu a ya zama mai hankali ana musulmi na cewa rufi alƙalmu an salas a cike ce abin nan an shafi hatta ya warin bajunun hatta yi fiƙ ƙaramin yaro har sai ya mafarki da kuma mahaukaci har ya warki wadaka idan mahaukaci ya yi taɓar gaza ba wai laifin ya faɗi ba ne ba idan mahaukaci ya kashe wani rana tsaka ba wai shi za a kama da laifin kisa ba saboda wani hadisi ba kuma kisan ya riga ya fadi kasa ba a zai koma ga yan uwansa ne da zai wajibi ne a kansa su ɗaure shi ta abin zai fara tsartuwa daga nan kuma sai a duba a gawa yake da laifi dai idan aka ce mahaukaci da abin da yi ba za a tuhunci kowa ba to duk wanda aka kama shi da laifin kisan kai sai yi karyar hauka kullum da ke kotu amma idan ya zama na an yi bincike an tabbatar da haukan sannan shi kuma sunan yan uwan shi su kuma an gurfanar da su su za su amsa laifin wannan kisa da yayi to haka na al'umma za ta kasance cikin kwanciyar hankali da nutsuwa abu na uku na shari'ar musulunci sharaɗi shine alimin bi tahrimi ya zama ya san haramcin saboda idan ya zama na bai san haramcin ba mutum mai sabon musulunta ne jiya ya musulunta kun lura da kyau ko so da ka shi da abin da ya dauka shine ba a shan giya sai idan ana azumi abin nan ba a shan lokacin da ba a shan giya shine idan ana azumi amma idan wata azumin musulmi ya wuce to kawai za a ci gaba da shan giya shi da ka shi da ya musulunta jiya ya musulunta lokacin da ba azumin ramadan ake yi ba so da kawai daga kwalbar shi ya kama ja kaga bai san haramcin nata a musulunci ba kenan kuma daidai da muke cewa duk mutumin da ya musulunta sawawun ya musulunta a hannunka ne a makarantar ku ne abin da yake mafi kyau shine a ɗora shi akan hanya ta karatu da yawa waɗanda suka musulunta ba a nuna masa karatu ba sai dai kai a ba su tarbiyya a ba su kawaidi su shi kenan su su karanta ta kansu ko kuma wani abun nan sai ga mutum ya ce tun zamanin sardauna bai sake ganin wani abu dole a buɗe makarantu a buɗe marakis a sa amma ba da makaranta ta musamman ta almuslimu wujud ba to ya kamata a ce duk wani wanda ka sani dai ka alakanta shi da wata makaranta mafi kusa da shi don yadda zai karanci karatun kai tsaye ba wai a samu mai littafin musulunci da aka fasara da turanci mai je koya maka a ba haka bane na fata mun gane wannan dake قال رحمه الله عز وجل كتاب الحدود باب ما جاء في حد الرجم yana malam sai ya fara magana a sabon da ba hajjin zina saboda ya ce babu ma ja'a fi rajm amma abin da yanzu zai magana akan abin da ya shafi ar-rajm yana rajm yana ne mafi girma hukuma a babin abin a cikin al isa malam ya fara da shi ar hukuncin kisa ta hanyar jefewa domin wanda ya aikata irin wannan aiki shi ya samo wa kanshi irin wannan mummunar ɗabi'a mafi munin ɗabi'a kenan daga cikin munanan ɗabi'u munanan halaye in aka samu zina an kammala Allah salamata ta lafiya Allah ta'ala ya sauwake ta yadda in ba kawar da mutum aka yi ba ta zai zama kwantacce kura ne a cikin al'umma kuma na sha maimaita a wurare da dama a majalis na karatu sosai da sosai cewar irin kisa na mummuke da cutar hiv ta yi cutar kanjamau ta yi irin kisa na mummuke da ta yi daga farkon bullata zuwa yanzu adadin irin kisan da ta kashe irin mutanen da ta kashe shari'ar musulunci ba ta kashe adadin su ba daga farkon ta zuwa yau haka ne kuma kuma sai da inda a ce wanda yake da waɗanda suke da farfar cutar kantinu da an tsaye musu da haddi min hududillah da an tsaye musu da hukunci an kawar da su to da sanin cutar ba ta yi tsartuwa ta je ta kawar da waɗansu mutane masu tarin yawa ba waɗansu ma ba su ji ba ba su gani ba kamar ya basu zo su gani ba wataƙila mai gidanta ne kawai ci kafa kare sarkin yawo ya je ila labo cutar a can wani wuri ita haka kawai tana masu aure ya zai sanya mata wannan mummunar cutar haka wannan bala'i ne ko kuma a'a shi ne lafiya kalo yake ba abin da ya same shi ya mulai ta ajiyar yake ita ce ta ci kafa kare kasan duk wanda ya ci kafa kare ya kama yawo kenan ta bi ta lalabo cutar ta kashe shi to haka za ka ta kashe a bariya wanda ba su jawo su ba sai da inda an tsaye musu da hadisin karan fari da kisan bai kai ga haka قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرجم قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن السلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال مالك رحمه الله يعني يحني يكب عليها تتقى الحجارة عليه قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرجم باب da ya zo zai bayani akan abin da tabbatuwar sa daidai yake na farko hutun hukuncin rajamu tabbatacce ne a cikin alkur'ani mai girma allah madaukin sarki yana faɗa a ayar da aka share ta aka bar hukuncinta yana cewa wa shekhu wa shekhatu idza zana ya farjumuhuma albatta nakala min allah wallahu azizun hakim sannan kuma ga hadisi garo a cikin bukhari da muslim da muwaffa malik yake haddasa na malik yahya ibn yahya al-laythi yake cewa imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar al-hijra ya karantar da mu an nafi'in daga malamin sanafi ibn umar an abdullah ibn umar daga malamin abdullah daga malamin dan umar annahu qala shi abdullah dan umar yace ja'at al-yahudu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yahudawa sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-yahudu su yahudawa al-yahudiyu shine da yahudi guda kuna ji da kyau ko ar-rumiyu shine dan kasar rom ar-rum sune romawa alif lam mim ghulibat ar-rum fi atn al-ard wa min ba'd ghalabihim sayghlibun fi bitr al-sinin illa al-amru min qabl wa min ba'd yawmin yafrahu al-mu'minun ila sura allah yasuru man yasha' yahudawa sun zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuzuwan nasu ya kasance cikin watan zulƙada a shekara ta hudu bayan hijira mana musulunci ta zai komai da tarihinsa shekara ta kaza aka fara sallah shekara ta kaza aka wajabta hajji shekara ta kaza aka wajabta abin nan azumi shekara ta kaza aka kaza aka din dai mu abu addini ne kullum da ke ko za a gan shi filla filla daki daki bayanansa shin fide a cikin littafin fa zakaru lahu da suka zo wurinsa sai suka ambata masa cewar annar ratul su yahuda kenan sun zo wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu sai suka ambata mashi annar rajulan min lalle wani mutum daga cikin su su yahudawa kenan wa mara'atan anna wa mara'atan da wata mace zana ya sun yi zina فقال qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce da su ma ta ji dole fi taura to yanzu me kuke samu me a rubuce a cikin attaura fi sha'anin rajimi akan abin da ya shafi rajimi kudu tambayar da ansa mai musu to me ya matsayar wannan tambayar zai musu hukunci da attaura ne ko kuma ya tambaye su ne don ya san abin da a taura su shine al-imam an-nawawi yake cewa malamai sun ce hadha su'alu laysa li taqlidihim wannan tambaya da Hasan mai yi bayani dan ya koyi da su ba wala li ma'rifatil hukm minhum ko ba yi dan ya san hukuncin rajamu a wurin su ba a wurin su ba wa inna ma huwa li ilzamin bima yataqiduna fi kitabihim wa inna ma hu abin sani kawai wannan tambayar ya musu ita ne li ilzamihim domin ya dora musu bima ya dona wufi kutubi da abin da suke kudircewa a cikin littafin ba sun yadda littafin su bane to bari a yi musu shi da a san su ba abin da littafin su yake akai faƙalu sai suka ce yahudu tuba babu na fudahu ai ba wani mutum sama ce. ko za a kunyata su ne wai jila a musu bulala za a ɗauko su ne akan titi a sanya musu gare misali ana dan su ya yi abin nan abubu abubu ban suwai ya yi zina ana dukan shi wannan ya jibe da takalmi wannan ya kallace ya tsinta yau haka za a yi su فقال عبد الله salam sai سي عبد salam بن salam ba السلام salam ba wani lura da ke kolan tsage din ba shi da shadda lam alif ɗin ba shi da shadda bin salam al-isra'ili alhabir yana cikin banu isra'il babban malami ne min zuriyati yusuf bin yaqub yana cikin zuriyar yusuf dan yaqub kamar yadda malaman tarihi suke cewa yana da hadisai kuma yana da falala ya samu shaida ta musamman daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Abdullahi dan Salam Abdullahi bin Salam al-Isra'ili shi ma bai hudi ne musulunta kun gane sai ya ce kazabtu abinda kuka faɗa ƙarya kuke yi ba ta suke na fubahuhum ba na kunyata su wai jila guna musu bulala kaga an cire batun rajumu kenan inna har rajma sai ce a cikin a taura akwai rajimu su ma ga musu faɗa ba Ta suke bulala za a musu a dan musu dariya a sallame su Ba a bit taura ku zo ku zo da taura din sai suka zo da taura din fa na sharuha sai aka bude ta فوضع أحدهم يده على عاية الرجل sai ɗaya daga cikinsu ya ɗora hannunsa a kan ayar rajimu ɗin da aka buɗe a saura ɗin sai ya ɗora hannunsa irin ya ɗan rike hannu ɗin na haka ya ɗan ɗora hannu a kan littafi sai ya ɗora hannu a kan ayatar rajimu ɗin a bai hude bai hude mutum sun makara ma kabala a sana ya karanta ayoyin da suka zo kafin wannan ayar da ya rufe wa ma ba'a da ya karanta ayoyin da suka zo bayan wannan ayar da ya yi kawai ya sa hannu kawai sai ya rufe ayar ya danna ayar ha su ne fa al-maghfuru alaihim wanda Allah ta'ala ya fushi da su saboda munin halin su idan babban ya laifi a cikin ya ce wannan ta manya ce ba a taba su ba a zartarwa da manya hukunci ta can a taura sai dai kanana marasa galihu su ake tsayawa da hukunci a taura kuma a dinga nuna ma duniya cewar ana aiki ana ba kuma mai harkar da sosai da sosai sai ga har yanzu sai ga wani ya yi ya aikata barna ba karamar barna ba sai a yi rufe ta a yi kaza a yi kaza amma da zarar wani ya yi sai a ɗauko ta a dinga tuci a nuna wa ai ana aiki ana aiki da cin hanci da rakawa ana kaza ana kaza ana kaza alhalin kuma ga waɗansu can sun ɗauki cin hanci da rashawa sun jima da cikin aljihunsu فقال عبد الله بن السلام sai abdullahi bin salam ya ce irfa ya daga hannunka ya ce da wannan mutumin da ya ɗora hannunsa a kai ya ce daga hannunka fara fa'a ya dahu sai ko ya daga hannun nasa fa'iza fi ha ayatul rajam kawai sai ga ayatul da ayatul ke magana a kan rajam karkashin hannun na, wato in dai rashin kunya ne ba kawai a wurin su kawo ku kunya bai ci ba to mutumin da yake irin wannan tuwa cuwa da yake irin wannan magudin waya za ka amince jikokin aladu ne ba jikokin alhansir ne ba da aladu ba da birai ba faƙalu sai suka ce sadaka ya muhammad ya muhammad ya faɗi gaskiya ko kunya ba ka jin ciya rasulullah sai suka ce ya muhammad fiha ayatul rajam a cikin akwai ayar da ke magana kan rajam fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaman Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni da su karan kansu dan faru ma sai aka jefe su sai an musulmi ba da umarnin a jefe su aka kuma jefe su فقال Abdullahi bin Umar, sai Abdullahi عبد Umar ya faɗa a lokacin da shi ya halarci jefewar ko dai yana wurin aka jefe ko yana cikin ma waɗanda suka ɗauki abin jiban suka jefe Sai Abdullahi da Umar ya ce fara aitur rajula sai na ga shi mutumin ya hani alal mar'a yana kakkara matar ya kiha min alhijara yana kare ta yana abin nan yana rufa a kanta yana kare ta kada jifan da aka yi same ta la ilaha qala malik imam malik ibn anas yace yana fassara mana ya hani shin ya hani ne ko ya jini ya rago ko ya hani da hasa bake ko ya hani kibbu alaiha yana faduwa a kanta hatta ta ƙara hijaratu alai har dai jifan da aka yi mata ya same shi jifan jifan da ake mata ya kwammace wanda ake mashi ya same shi wanda ake mata ya same shi eh duka ai duk wurin mutum bala'i ne sana bala'i ce Allah ta'ala ya tsara al'ummar musu nan? eh ya nuna yake ce ya nuna kenan ba ba jefe su za a yi ba eh to ba daure su za a yi ba Nam suka ce idan mutum ya yi ikirari da kansa malamai sun yi tafari a haka idan mutum ya yi ikirari da kansa ya yi ikirari da bakinsa ba daure shi za a yi ba ya ke ko za a bashi ne a dandalin kasa sai ta in ya cika rigar da iska ya gudu shi ke nan ba sai an bi shi eh eh za a rabu da shi Za ba shi ya kawo shi ba yau kuma ya gudu yau eh eh ai ba za a kama shi ba a za mu zo makaranta ai ko ko an fara sifan ya ce a'a da gangan yake yi ba ya janye ikirarin su shikenan yi eh mana dama shi ya kawo kansa shi ya zo ya ce ya yi sai kuma ya ce bai yi ba kulura A ka abin da shafi hobi shari'a ba ta bana ta an ba da rukusa sosai kai ba ma wannan ba hatta za mu zo makaranta su kakarantuwa a gaban hatta tarki ne ana masu ya kamata su ce kana sai wani za a zai mu zo makaranta kan mu ko da ke wancan shi aka kusa ko riga malam masallaci amma idan shaida ce idan shaidu hudu ne suka tabbatar da cewar haka ne to malamai sun ce za a iya ɗaure su alayi ta da kaga wani ya nuna annabi sallallahu ya tabbatar da cewar sun yi zina din ma'ana shaidu hudu sun tabbata sannan kuma musu ne duk sun suka zo ah, ya sa aka je su kuma bai sa a ɗaure su ba إذا جرام باب من اجتهادات لما قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الآخرة إن الآخرة زنا فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري فقال لا فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل توبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر رضي الله عنه فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر رضي الله عنهما فلم تقرره فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الآخرة زنا إن الآخرة بآخرة ba na babu madda kenan فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال أن يشتكي أم به جنة فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم سيب فقالوا بل سيب يا رسول الله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فروجه قال حدثني مالك يتي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كرنت الدين أن يحيى بن سعيد daga malamin sa Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn Musayyab daga Sa'id ibn Musayyab ana ta ibn Musayyab ana ibn Musayyib ma'ana ana ma ya fataha ko mata kasara kamar yadda al-Imam anna rajulan lalle wani mutum in ga mubham ne domin galibi a cikin kara a cikin littafai mutumin da ya wani dabi'a da wani hali na ba daidai ba sai a safe suna sai aka ce anna rajulan wani mutum sai ba faɗi sunan shi ba malamai masu bincike akan almubu hama suka ce shine ma'iz ma'iz mimin da alfus madda da ainihin da zaira kenan a ƙarshe anna rajulan lalle wani mutum min aslama daga cikin kabilar aslam ja'a ila abi bakar siddiq ya zo ga abubakar siddiq khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa awwalu man amana bihi kana min al-islam fa qala lahu sai ya ce da abubakar innal akhira lalle wani mara kirki lura shine mara kirki wani abin zargi wani wani bai ɗauki kanshi da mutunci ba zana ya yi zina in ji shi mutumin fa kuna jina da kyau shi mutumin ne yake ce da abubakar sai na abubakar wani mutumin da ba na kwari ba wani mutumin da ya wulaɗantar da kansa wanda ya tozartar da kansa wanda ima kansa kaza ima kansa kaza ya ji ya yi zina da abubakar ya gane shi ne فقال له lahu abubakarin Abubakar Siddiq ya ce hal zakarta hadha li ahadin ghairi shin ka bai mu wani wanda ba ni ba labarin wannan fa qala la sai ce a fa qala abubakar Bakar Abubakar Siddiq ya ce fatu ila Allah ka tuba zuwa ga Allah wasta sitirin sitirillah ka je ka ka da sutura da Allah ta'ala ya maka tunda Allah bai tura ka wani ya gani ba to ka je ka yi ta tuba ka ta istighfari kar kai niyya zaka sake koma wannan kai shiru kawai inna Allah ya kabulu tawbata an ibadi Allah yana karɓar tubansa a wurin bayi Allah fa inna Allah ya kabulu tawba Allah yana karɓar tuba an ibadi daga wurin bayansa fa Allah mun tukuriru nafsu sai zuciyi bai ji ta nutsu ba da wannan abu da Abubakar su ya faɗa mashi hatta ta Umar bin Khattab har ya samu Umar ibn Khattab fa qala lahu misla ma qala li Abi Bakr sai faɗa mashi irin zancen da ya faɗa ma abubakar wa qala lahu umar sai umar ya ce misala ma qala lahu abubakar irin abin da abubakar ya faɗa ce ka tuba tunda Allah ya rufa maka asiri to ba sai ka tona ma kanka ba falam tuqrir wa nafsuhu amma duk da hakan zuciyar shi ba ta razu ba hatta ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har yanzu wurin manzon Allah tsira da aminta Allah su gaba gare shi fa qala lahu sai ya ce da shi innal akhira sana ya rasulullah wani mutum da bai dauki kanshi kawai ba da ya wulakantar da kanshi ya zama abin zargi ya je ya jefar da kanshi a bola ya je aikata fa qala sa'id sai sa'id yake ce da mu ba a rabu anu rasulullah wannan sa'id ibn musayyib to sa'id ibn musayyib yana cikin tabi'ai yana cikin sahabbai ba cikin sahabbai ba a gaban shi ake wannan ba a gaban malamin shi ake wannan yauwa wannan hadisi ya zama mursal kenan kullura da ke ko sai malamai suka ce wannan hadisi ya kai labarin da domin imam bukhari ya rawaito shi imam bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi ta hanyar shu'aib bin abi hamza an Zuhuri, zuhri an sa'id bin musayyib wa abi salamata an abi hurairah Ah, malamin kenan فقال سعيد سعيد بن مسيب يجي فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo sallama ya kaura kai da ya faɗi wannan magana sai manzo Allah ya kaura kai sai da iwana salafa marat shudi uku so uku in ya faɗa sai ya kai in ya faɗa sai ya kai kullu zalika yi anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kowace faɗa manzo Allah yana kauda kai da gare shi hatta idza aksara har sai da shi karan kanshi ya yawaita faɗan magana fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahli fa ya aika sako zuwa ga danginsa zuwa ga yan uwan wannan mutumin sai ya ce ayyashtaki shin ba da lafiya ne ta gano zafin rashin lafiyar da yake fama da ita ne ya zama shi wannan sambatu din an bihi jinna ko ku yana da taban hankali wanda yake kowane ɗaya daga cikinsu mani'a ne an alhad eh? kowane ɗaya daga cikinsu ka san idan rashin lafiya ciwa mutum zafi kullum da ke ko ba irin magana da bari ya fada ba na sallar salamatu lafiya Allahumma shfi ummatal muslimin an bi jinna ko yana taba hankali fa qalu ya rasulullah sai yan uwan suka ce ya ma'aikin Allah wallahi innahu la sahih muna rantsi maka da Allah karo yake kafin imani ya shige su kenan an ba ga ga dan uwan su ne irin ga za su iya faɗan haka ba inda aka saba tsoron Allah ya shiga ko ina sai zama na gaba ɗaya ma mai amma inda kuma ya zama na damfara ce da an da munafunci da waye da waye da kullun dabara ne da za a yi ba waye da za a hana zina ake ba a'a wai da mutum zai kare kanshi daga cutar jawo ita ake ba a bai a kan gefen titi ba za a kafa tallan zina ba. Allah ya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai kin Allah tsira da aminci Allah suka fata a gare shi yace a bakurun shin saurayi ne am sayyib ko ya taba aure wa qalu sai ce bal sayyib ai ya taba aure fa amara rasul sallallahu alaihi wasallam faruji sai annabi tsira da aminci Allah suka fata a gare shi ya ba da izini a je a jefe shi ina hukuncin rajamu hukunci ne tabbatacce kun ga wannan rajamu ya tabbata ne saboda ikirari da yi makansa Allah ka tawo fahimci tona da ke ko ikirari da yi makansa shi kuma wancan yahudawa ne su suka kawo kayansu da kansu Allah ka tawo fahimci tona da ke na eh? a duk da zai zama ma'anarsa da kenan قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك قال يحيى بن سعيد <clears throat> فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد هزام جدي وهذا الحديث حق abu da zamu lura ku Dubu wancan hadisin na farko ba hadisi na biyu na da makai duba ga da kanshi ya kai kanshi gaban shari'a ba saboda imanin ya shiga zuciyarsa ya kai ga abubakar wa bakar ya faɗa mu wani ce a yake ya rufa kan shi alfi ya zai tuba zuwa ga ya ji zuciya shi bata natsu ba kuna ji da kyau ko zuce shi bata natsu ba ya je samu umar shi ma ya ce mashi a'a ya ji kaza ya je ya tuba to malamai suke tattaunawa da mutum ya tuba zuwa ga Allah ya kyautar tuban shi da ya kai kan shi a mai haddi wa nufi hmm? kuna jina da ke ko malamai suka ce ya tuba shi ya fi domin abubakar da umar duk sun nuna mashi hanyar ya tuba ya rufa makan shi asiri yadda allah ta'ala ya rufa mashi asiri ba sai ya tona ba shi ya fi kuma za su nuna mashi hanya ce wacce take mafi girma mafi dacewa wa in kana wace yin mata dace amma mafi dacewa mafi kun lura da ke ko قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك yace imam maliki ibn anas ya karanta da ni an yi haya ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id an sa'id ibn musayyib daga sa'id ibn musayyib wanda kuke kira akhir mutaqaddimin ko ai da dariya annahu qala lalle yace balagani bayani بلغني mini يا yana cikin أنا na maliki na. Lura dan kaga bai kawo ni sanadi yace balagani uji ba balagatu na malik ba ke balagatu na sa'id bin usayb yace bayani zo arna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala li rajulin min aslam ya ce ma wani mutum daga cikin aslam banu aslam yuqalu lahu hazzal ana kiran shi da suna hazzal yace ya hazzal ya kai hazzal law satartahu bil ridaik da gan shi yana wannan mummunan aiki me ya hana ka ɗauki babban rigarka ka ɗauki kwarjallanka ka rufe shi da shi lakana khairar laka da ya fi maka alkhairi kamar ya kenan kenan hazzal ya kawo ƙarar wani mai cewar ya gan shi yana aikata zina kullum da kyau ya gan shi yana aikata mummunan aiki sai Allah sallama ya ce kasancewar dama wannan lokaci ma ya fi ake sawa kwarjalli shi ake sawa sai ce Allah sallama ya ce da ka ɗauke mayafinka guda ka rufe shi da shi da ya fi ka shi da ya fi mai kwanka kawo ƙara shi kenan har yanzu shari'ar musulunci toshe ƙofofin take kaga wancan da ya samu abubakar da umar suna ta ba shi shawarar shi karan kashi kada ya kawo kan shugaban shari'a shi kuma wannan da ya kawo ina ma bai kawo wani ba da ya ga hakan kawai sai ya rufe shi da ya fi ina fata fahimci wannan da kyau kun lura har yanzu mu karanta hadisi ɗaya da ya da falalar in ka ga wani yana aikata zina ka kai shi gaban shari'a ga falalar ka ba ina fata mu fahimci wannan da kyau nan bai hana za ka yi kurari in ka gan shi za ka kai shi kara za ka yi kaza kuma ya sarrafa ba za a yi za a jefe shi ne za a yi ne kaza za a yi ne kaza za a yi ne kaza ka saba yi ka mai mashin ka yi kaza ka yi kaza amma duk wannan bai hana duk wannan kurari ne amma a rasu mai bai shawara da ka rufe shi karewa kenan da ya fi musallar salamatu lafiya قال يحيى بن سعيد سيحيى بن سعيد يجي فحدثت بهذا الحديث sai na ba da wannan sai na karantar da wannan hadisin fi majalisin a wani majalisi fi yazid ibn nu'aym a cikin wannan majalisin akwai yazid dan nu'aym nu'aym dan hassan al-aslami fa qale to yanzu mai matsayin yazid a wurin hassan jika kenan fa qale yazid sai yazid ya ce hassanun jaddi wannan hassan din da gaba da aika kana ne والحديث حقه مو kuma wani labari كما kama da gaskiya قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجه حدثني sani, عن ابن شهاب daga ibn shihab shine malamin malik ɗaya daga cikin manyan manyan malamin malik az-zuhri kenan annahu lalle shi ibn shihab akhbarahu ya karantar da malik cewa anna rajulan lalle wani mutum kun lura ko kun ana ta ana ta sake sunaya wani mutum i'tarafa ala nafsihi bisina yayi makan shi hurcin cewar ya yi zina ya yi makan shi ikirarin cewar ya yi zina wai ta kalmar zina ya ake ɗaura ta ne ya ake ɗaura ta ne a can ƙarshe alfil makasura ne ko alfil makiya ne alfil makiya ne eh eh kalmar zina ya ake ɗaunar eh eh makasur hun kuma ismi ne zai zama ba mamduk ba zai ba mati don mamdu shi ne da ke da alhamza ƙarshe kullura ko idan fi'ili ne zai zama makasur kaga can innal akhira zana kaga alfi zai zama makasur amma nan ita rafa ala nafsi bisina aga ismi ne na to wala ta ƙarfu sina shi kuma ya ka ɗaura shi maksur ne yawa قال رحمه الله أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا ونمتن يوم كان شيء اعتراف الشورشي ده كان كم سيزنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفعل أني أزام من الله صلى الله عليه وسلم wa shaida ala nafsi arba'a shahadat ne ma kanshi shaidawa shaidawa hudu ma'ana sai da ya dinga maimaita ma kansa da kansa har sau hudu fa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ruji sai rasul mai bada umarni a cewar a jefe shi hmm? wannan shi da ke ku ya bada umarnin cewar a jefe shi a mishi kun gani an zuba mu kawo waɗanda aka kawo shaidu ga siriyan aka yi mai rajamu ta hanyar shaidu siriyan bakiya kowane shi ke kawo aiwa قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه a نفسه to saboda wannan hukunci da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi muka dauki darasin yu'khadhu ar-rajulu ana kama mutum bi itirafihi ala nafsihi da irin hurucin da yi ma kansa abinda mutum ya yi ma kansa ya faɗa ma kansa da kansa shi kenan sai a kama shi da wannan laifin قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضي حتى ترضعي فلما أرضعته جاءته فقالت اذهبي فاستودعيه قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت imani kenan ana ta bata mahanga ana ta bata mafita eh imana wai an bada ne ta tafi na ta cika da ta da iska shi kenan hmm? malik ya ce imam malik ibn na siya karanta da ni wannan an yaqub bin zaid daga malamin yaqub a wannan malamin malik a wannan shine yaqub dan zaid bin talha an abihi daga babansa baban yazid zaid kenan shine talha a an amma an yakub daga yaqub bin sai yakub dan kai zai dan falha shine ce ayi abihi nam daga baban yakub baban yakub kuma shine zaid bin falha sai dan falha an abdullahi bin abi mulaika daga abdullahi dan abu mulaika annahu shi abdullahi bin abi mulaika akhbarahu ya bai ma abin nan zaid bin falha labarin annamra'atan ja'at ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhbartuhu fa akhbaratu annaha zanat ce da shi fa ita ta yi zina a tsarkake ta ta yi zina wa hiya a lokacin tana da juna biyu to a daidai na ya kamata ku tahrir juna biyu kamar ya ma'ana ta yi zina bayan tana da juna biyu kenan eh ba haka idan ta yi zina ne bayan tana da juna biyu sai tsaye juna biyu na cikin na mai gidanta ne cikin ba na zainab ba ne tana da juna biyu kuma sai ta aikata wannan mummuna aiki Allah ya sauke fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ce da ita izhabi hatta tab'i ki je har ki haifi ta tafi gidansu ta ci gaba da zama ba wani mai gadi ba wani da aka ajiye masa ya dinga gadi. har sai ta haife falamma wada'at lokacin da ta haife shi falamma wada'atu ja'atu falamma ja'atu lokacin da ta haife shi sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah suka bata shi ya da ita izhadi tafi hatta turdi'i ki kuna shi da kyau a ga an sake daga mata kafa na an ta dawo ba wanda zai ce da ita ina ciki falama arba'atu lokacin da ta shayar da shi ja'atu sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga ta ai ta shayar da shi فقال سيدنا ce idha bi اذهبي تفي jihiki bayar da shi. Da je ta bayar da shi wata ta ci gaba da rike shi har duk wasu hanyar ta nawa kenan je ki haihu je ki shayar da shi je ki bayar da shi ba haka ta da wani jami'in tsaro ba sai imanin da yake ya taskare a zuciyarta fastawda'atuhu ta je ta bayar da shi aka ajiye kuma da sannan sai ta zo fa amara ha fa rujimat dan salmai ya da umarnin addifi kenan idan mace tana da juna biyu ba a yi mata rajuma ko da juna biyun na zina ne wani da kyau ai ɗan ba shi izina ba ba shi za a yanke ma hukunci ba ita ce ita za a yanke ma hukunci saboda ka dole sai a bari sai ta haihu wani juna da kyau ko sannan kuma a tsayin mata da hukunci ina ganin sai mu dakata a nan insha Allah darasi na gaba sai mu dora akan wannan na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك